Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo dubu 6,170 da mita 31 ko kilo da sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe ɗaya na daren yau Laraba takwas ga watan Afrilu na shekarar 2026. A cikin shirye-shiryen namu za ku ji rahoto kan harin da 'yan bindiga suka kai karamar hukumar Shiroro a jihar Nejan Najeriya. To mu ma abu na ɗora muna kai fa mu ma mun ce haka fa saboda duk lokacin da mutanen nan za su yi toshe ka jirgi a sama. Sannan kuma za ku ji hoɓɓasan da ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ke yi na wayar da kan al'umma game da zaɓuɓɓukan da ke karatowa. Abin da muka shine na ɗaya yanzu mu wayarwa da mutane kai cewa lallai su fita su je su yi rijista ta ƙuri'a. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na ɗinkin kwalba tare da Madina Dauda. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Ɗahiro, amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta waye gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum. shugaba donald trump na amurka ya yarda da shirin tsagaita wuta na tsawon makonni biyu da ƙasar iran ana saura sa'o'i biyu kafin wa'adin da ya ba hukumomin tehran na su buɗe mashigin ruwan hormuz ko kuma ya sa sojojinsa su kai munanan hare-hare kan cibiyoyi da kayayyakin buƙatu na fararen hular ƙasar domin aiwatar da abin da ya kira shafe jinsin farisawa daga doron ƙasa Ana ta ɓangaren iran ta ce za a fara tattaunawa tsakaninta da amurka a ranar juma'a a islamabad babban birnin pakistan ƙasar da firaministan ta ya shiga tsakani domin ganin an cimma tsagaita wutar har ya zuwa wannan lokaci amurka ba ta tabbatar da yin tattaunawa ido da ido tsakanin ƙasashen biyu ba to amma ta ce ana tattauna hakan shugaba trump ya ce iran ta gabatar da wasu ƙa'idoji guda goma waɗanda ya ce ana iya amfani da su a zaman harsashin yin shawarwari trump ya ce wannan tsakaita wuta da aka cimma daidai lokacin da aski ke zuwa gaban goshi a wa'adin barazanarsa ta dogara a kan cewa iran za ta kyale a ci gaba da jigilar mai ta mashigin ruwan hormuz minista harkokin wajen iran abbas arakci ya faɗa cikin wata sanarwar da ya bayar cewa iran za ta dakatar da kai hare-haren ramuwar gayya kuma za ta bari jirage su shige cikin lumana ta mashigin ruwan na hormuz gidan talabijin na iran ya ce shugaba trump ya amince da ka'idojin da iran ta shimfiɗa na kawo ƙarshen yakin tana mai bayyana hakan a zaman ba da kai bori ya hau ga shugaban na amurka kakakin fadar white house caroline levitt ta maida martani da cewar gaskiyar magana ita ce shugaba trump da karfin sojojin amurka suka sa iran ta yadda za ta sake buɗe mashigin ruwan na hormuz kuma za a ci gaba da tattaunawa 'yan mintoci kaɗan a bayan da shugaba trump ya ba da sanarwar tsagaita wutar hannayen jari a amurka sun cira sama farashin man fetur ya subuto ƙasa inda a nan amurka farashin gangar ɗanyen mai ya faɗo da kimanin kashi 17 cikin ɗari. Wannan sanarwar tsagaita wuta ta shugaba Trump sauyin alkibla ce ta mai gaba ɗaya daga abin da ya furta 'yan sa'o'i kaɗan kafin nan inda ya gargaɗin cewa idan har ba a biya masa bukatunsa ba zai shafe jinsin farisawa daga bangon duniya baki ɗaya cikin daren nan da ya shige. A halin da ake ciki jaridar New York Times ta buga rahoton cewa wani jami'in Amurka ya shaida cewa Amurka ta dakatar da duk wani harin soja. da take kaiwa kan ƙasar iran bisa sharuɗan wani yarjejeniyar tsakaita wuta ta makonni biyu to sai dai kuma a wani bangaren gidan talabijin na channel 12 na isra'ila ya ce sojojin ƙasar sun kai sabbin hare-hare ta sama akan iran cikin asubahin laraban nan bayan da trump ɗin ya ba da sanarwar tsagaitautar ya kuma ce isra'ila mata amince da tsagaita wuta gidan talabijin ɗin ya ce an kai hare-haren ne saboda iran ta ci gaba da harba makamai masu linzami a kan isra'ila a halin da ake ciki ka'idoji guda goma da iran ta gabatar na kawo ƙarshen yaƙi tsakaninta da amurka da ƙasar isra'ila sun biyo bayan wasu ka'idoji guda sha biyar da amurka ta gabatar mata ta hannun pakistan da nufin kawo ƙarshen yaƙin sharuɗan na amurka sun haɗa da tsagaita wuta nan take da sake buɗe mashigin ruwan hormuz da tattaunawar yin sulhu cikin kwanaki 15 zuwa 20 da kuma wasu ƙa'idoji da suka shafi rawar da ƙasar iran take takawa a yankin da kuma take-taken sojojinta to amma kuma iran ɗin ta yi watsi da su tana mai faɗin cewa tsagaita wuta ba zai haifar da komai ba idan ba wai an kawo ga ƙarshen yakin ba ne baki ɗayansa kamar yadda jaridar wall street journal ta nan amurka ta wallafa sharuɗa guda goma da iran ta gabatar na ta wuta da kawo ƙarshen yakin su ne amurka ta tabbatar mata a rubuce cewar ba za ta sake kai mata farmaki ba da ci gaba da rike ikon mashigin ruwan hormuz da amincewa da ikon ƙasar iran na ci gaba da tace makamashin uranium domin amfanin shirinta na nukiliya da kawar da duk wani takunkumin da aka sanya ma ƙasar da kawar da duk wani takunkumin da aka sanya kan wasu cibiyoyin kasashen waje masu hulɗar cinikayya da ƙasar iran da kawo ƙarshen duk wani ƙudurin kwamitin sulh majalisar ɗinkin duniya da aka yi kan iran da kawo ƙarshen duk wani ƙudurin da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta yi akan iran ɗin da biyan iran diya ta abubuwan da aka lalata mata a yaƙi da janye sojojin amurka daga yankin gulf da kuma tsagaita wuta a dukkan inda ake faɗa. ciki har da farmakin da isra'ila ta kai kan 'yan hezbollah a ƙasar lebanon labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na gta hausa amurka ke magana an garkame sojan da ya fi kowane soja a ƙasar australia samun lambobin yabo a bakin daga a gidan kurkuku yayin da lauyoyinsa suka kasa neman a yi belinsa bayan da aka kama shi bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi kafofin labaru na ƙasar australia sun faɗa yau laraba cewa a jiya talata aka kama ben robert smith mai shekaru 47 da haihuwa aka tuhume shi da laifuffuka guda biyar na yaƙi dangane da kisan wasu fararen hula su biyar tsakanin shekarar 2009 zuwa 2012 a ƙasar afghanistan an ki ba da belinsa inda aka ta sake rasa zuwa gidan kurkukun ihun banza na silverwater da ke bangaren yammacin birnin sydney babban birnin kasar rundunar sojojin koriya ta kudu ta ce kasar koriya ta arewa ta harba wani makami da ba a san irinsa ba ta kan teku daga gabar gabashin kasar a yau laraba a bayan wani gwajin makamin da ta yi a jiya talata tun da fari rundunar sojojin korea ta kudu ta ce ta gano harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango da korea ta arewa ta yi jiya talata daga yankin pyongyang tana mai cewa hukumomin korea ta kudu da na amurka suna nazarin gwajin makamin da aka yi waɗannan matakan sun naƙasa fatan da hukumomin korea ta kudu suka yi cewar akwai yiwuwar samun raguwar zaman tankiya tsakanin makwabtan guda biyu. a gaida Ibrahim Alfa Ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka mutane ashirin a ciki har da wani kwamandan jami'an tsaro na 'yan banga tare da yin garkuwa da wasu da dama a jihar Nijar Najeriya. Rahotanni daga yankin ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa waɗannan 'yan bindiga sun auka garin baga da sanyin safiyar talata lamarin da ya sa mazauna garin suka tarwatse domin neman tsira da rayukansu. Lamarin ta'asar 'yan bindiga a jihar Neja na ci gaba da jefa dubbannan jama'a cikin yanayi na tashin hankali. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka kimanin mutane ashirin a ciki har da wani kwamanda na jami'an tsaro na 'yan banga tare da yin garkuwa da wasu da dama a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga yankin ƙaramar hukumar Shiruru na nuna cewa waɗannan 'yan bindiga sun auka garin Baga da ke yankin Erana da sanyin safiyar wannan talata da ta gabata. lamarin da ya sa mazauna garin suka tarwatsi domin neman tsira da rayukansu. Lamarin aikace-aikacen 'yan bindiga a jihar Niger dai na ci gaba da jefa dubban jama'a cikin yanayi na tashin hankali. Malam Yahaya Ya'u na ɗaya daga cikin 'yan banga da ya tsallaka rijiya da baya, ya ce sun ga tashin hankali, amma kuma ya buƙaci ƙarin makamai daga gwamnati domin tunkarar waɗannan 'yan ta'adda. to ni a gani na a gani na iyakan gurgudo a gani na gaskiya mu muna gani kamar gwamnati na da sakacin wanga abu. a yanzu ka gani a yanzu a yara a vigilante ma yanzu alshashin mu ba isheshin alshashi gare mu ba za ka ga wani da shi kwaya uku wani da shi kwaya hudu wani biyar kuma wani kuma shaidan mu dan samu hanya ne ka ga mu dan saya da kanmu to mu ma abu na dora muna kai fa mu ma mun ce haka fa saboda duk lokacin da mutanen nan za su yi so she ka ga girgi a sama kuma da za su zo ba za su yi komi ba yau gan girgin ya koma To tsohon shugaban karamar hukumar ta Shiroro ASP Abdullahi Yarima mai ritaya ya ce harin ya firgita mutanen yankin gaba ɗaya domin kuwa ya zuwa lokacin da muke magana da shi an samu gawarwakin mutane kimanin ashirin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh har yanzu dai ba gama fi da mutanen da suka ji kata ba amma a lokacin da nake magana da kai nima na shigo cikin garin Minako. labarin da muka samu an riga an samu mutane gawawaki wanda sun fi ashirin sannan eh. wasu suna asibiti yanzu a nan ibb su gawawakin eh, a'a wanda sun dan jikata da gawawaki dai suna can kauye wanda suka jikata suna asibiti eh, a dan ibb specialized hospital an ce hada wani kwamanda na yan banga da gaske ne eh akwai kwamanda na yan banga na irana shi ma ya mutu shi ma ya mutu to yanzu eh, wane yanayi wurin yake yanzu kenan a yanzu da ana cikin ɗarɗar wannan yankin da suka je ba kowa a garin an kone wasu gidaje duk da camp nasu a 'yan sa kai wayanda suna karkashin dss wannan yankin bazan nan yanzu ba kowa a ƙauyen nan yanzu Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon harin na Shiroro. Haka zalika, ƙoƙarin samun kwamishinan ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar Niger, Honorable Morris Bello ya ci tura, domin kuwa lambar wayar shi ba ta shiga. A yanzu dai al'ummar yankin na Shiroro na ci gaba da nuna fargaba ganin wannan mummunan hari. bayan da aka ɗauki dogon lokaci ba tare da samun wasu hare-haren 'yan bindigar ba a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana. Daga Mina, a Najeriya. Ofishin shiyar jihar Kano na ƙungiyar ACF ta dattawan Arewacin Najeriya ya ce zai bullo da tsare-tsaren faɗakar da al'ummar yankin game da zaɓukan da ke tafe a Najeriya. Shugaban reshen jihar Kano na kungiyar Dr. Goni Umar Faruk ya ce duk da cewa kungiyar ACF ba ta da nasaba da jam'iyyar siyasa, amma tana da haƙƙi wajen tabbatar da samar da shugabanci na gari ga al'umma. kamar yadda za ku ji a tattaunawar su da Mahmud Ibrahim Kwari a Kano. A matsayinmu na ƙungiya nan Kano misali abin da muka shi ne na ɗaya yanzu mu wayarwa da mutane kai cewa lallai su fita su je su yi rijista ta ƙuri'a su je cibiyoyin da ake yin a rijista mu buƙatar mu dai mutum ya rijista to na biyu kuma mu haƙƙinmu yanzu shine mu ja hankalin mutane dukkan abubuwan da suke marasa kyau na dangane da zaɓe a kauce musu shine yanzu bayan watan satumba an gama rijista to za mu kuma shiga bayar da kan mutane cewa don Allah don annabi su kauce wa karɓar kuɗi su zaɓi mutum su kuma 'yan siyasar su kauce wa ba da kuɗi kuma alhamdulillah yanzu na ga hukuma ta ce za ta tsananta kuma za ta gurfanar da duk wanda aka samu ya karya wannan a doka sannan kuma za mu kirawo kamar yadda muka yi wancan za mu kirawo jam'iyyun nan da da kuka zo mana ga abin da kuce za ku yi yanzu kuma me kuka yi kuma yanzu nan gaba me za ku yi sannan kuma mm. da jam'iyyun muka kira amma yanzu wanda aka tsayar dan takara a duk jam'iyyun za mu kirawo shi kuma za mu ga menene ike da shi wanda zai ba jama'a kuma za mu rubuta abu mu bashi wanda zai ga in ya je in ya wakilci jama'a a majalisar tarayya ne majalisar wakilai ne majalisar jiha ne ga abubuwan da muke sa rai zai yi wanda zai kyautata rayuwar jama'ar mu. Dama a wannan gabar nake cewa dakta saboda kamar yawanci aka yi maganar zaɓe hankulan mutane ya fi karkata akan eh, shugaban kasa ko gwamna a wace ɗamara yanzu kuke ɗauka don ganin cewa mutane sun tace mutanen da suka dace sun zaɓe su don su zama wakilansu a majalisar jiha ko ta tarayya da makamantansu abin da muke gani ya kamata a ne su jam'iyyun nan i zama cewa a ka'idojinsu kaga kamar lokacin da aka yi prp misali zan baka ai suna da kundin gudanar da tafiyar da jam'iyyar sun sassa abubuwan da dole su ne za a tsaya a yi misali cewa lalle ba za a bari talakai biya haraji na jangali da su ba to akwai abubuwa to ya kamata cewa mutane in an zaɓe su to su tsaya su ga sun bi aƙidar da aƙidar jam'iyyar da ta tura su ba su aƙidar kansu ba. Amma matsalar shi ne yanzu jam'iyyar nan dakta ana ta shama ma ba su kamar ba su da aƙida ɗin tun an ka kalli yadda 'yan siyasar suke karaskiya daga wacce jam'iyya zuwa wannan za ka gamsu cewa wato jam'iyyun kamar lamba ce kawai. a nan ba ka ganin akwai buƙatar su mutane ne ya kamata sun san mutumin da yake unguwarsu yana da nagarta kamata su zaɓe shi wakilci to ka san eh, ba jam'iyyun ne ba su da aƙida ba mutane ne in suka shiga ba su abin aƙidar dukkan jam'iyyun na ai kaga kafin ma a yi musu rijista sai sun nuna sai sun ba da kundin tsarin yau manufofinsu so saboda haka za ka ga cewa mutanen ne ba su da aƙida sannan kuma in ba mun cire amfani da kuɗi ba ko da kana da nagartar wani zai zo yana da kuɗi ya ji hankalin mutane saboda haka mutane su ne ya kamata a ce sun kauce karɓa kuɗi. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ɗinkin kwalba wanda masu iya magana suka ce sai ƙwararre. muku maraba da kamo shirin a makon da ya gabata ranar talata 31 ga watan maris ne majalisar dokokin ƙasa ta zartar da ƙudurin kasafin kuɗin shekara 2026 wanda ya kai naira triliyan 68.3 a wannan rana majalisa ta ƙara girman kasafin da naira triliyan tara, kamar yadda shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya nema kuma majalisar ta amince da shi cikin gaggawa wannan kasafi na shekara 2026 shine kasafi mafi girma da aka taɓa yi a tarihin najeriya bayan haka shugaba tinubu ya nemi a ciwo bashin dalar amurka biliyan biyar daga bankin abu dhabi na haɗaɗɗiyar daular larabawa sannan a karɓo ƙarin dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara daga bankin city na london a wannan shiri mun samu ra'ayoyin 'yan majalisa na yanzu da kuma wani tsohon ɗan majalisa akan wannan kasafin kuɗi da kuma bashin da za a sake ciwowa a yanzu haka dai ana bin najeriya bashin naira triliyan 155.1 kwatankwacin dalar amurka biliyan 110 ku biyo mu zan fara da yi wa ɗan jam'iyyar pdp a majalisar wakilai daga jihar bauchi Dr. Awala Abdu Gwalabe tambaya ko yaya ya kalli matakin da majalisar dokoki ta ɗauka kan kasafin kuɗin wannan shekara ta 2026 ganin cewa majalisar tana da NAPC apc 280 a yanzu ga amsar da ya bani. to na farko dai ya kamata mutane su sani cewar abin da ba a taɓa yinsa a najeriya ba ne yanzu yake faruwa abin da abin mamaki abin al'ajabi kuma abin tausayi a najeriya ne a yau a mulki na tunubu ake da budget tun na 2024 ba a karar da shi ba budget kun sani budget na 2025 tun daga ɗaya ga watan january na 2025 zuwa 31 ga watan december na shekara ta 2025 capital components wasu kudin da za a yi ayyuka hanya ruwa asibiti ilimi makarantu da sauransu kwata-kwata mutum gwamnati nan bata ba da ko naira ɗaya ba duk 'yan najeriya kun san haka ko kwayan naira ba a bada ba daga da ministoci suna zuwa national assembly ana musu oversight kowa sai ya ce baka ko naira ɗaya bai samu to abin mamaki budget din 2024 ya zo ya shiga cikin 25 bai kare ba aka kara masa watanni bai kare ba har an zo an gama watanninsa bai kare ba muka sake cewa da shekara ta 2024 nan a sa shi a cikin na 2025 a karar da su a watan uku na wannan shekara ta 2026 bai karu ba an ɗauko yanzu bajet ɗin shekara ta 2024 da na shekara ta 2025 an sake kwaci bashi a cikin ta shekara 2026 to menene 'yan najeriya suke tsammani mutumin da baka yi budget ɗinka na 2024 ba na 2025 baka yi ko ba ka ɗauko ka sa a budget na 2026 me kake tsammani zai faru ka san ba za a yi ba saboda haka wannan al'amari yaudara ne kuma mu da muka zo masu eh, minorities 'yan adawa ba mu da yawa yanzu a cikin majalisa tun muna sama da 160 da wani abu mun dawo mu ce mun 50 da wani abu a cikin majalisa saboda haka ba mu da murya amma mun tashi mun yi mun ki ba mu yadda ba amma an fi karfin mu saboda haka abu da yake faruwa kenan a kasar mu a yau abun kunya ne a ce yau a Najeriya budget guda uku ne ake amfani da su a cikin shekara ɗaya wadda ba a taɓa yin wannan ba a tarihin Najeriya to me yasa in dai haka ne kuka yi mai ƙari a kasafin kuɗin har na naira triliyan tara bayan kuma ga bashi da ya ce ku bashi na biliyan dalar amurka biliyan shida hajiya in ma gaskiya kike so ki ji ai ma abin ɓacin rai ma tukuna ai shi kansa budget din na 2025 din ma da ba implementing ba ai an kawo supplementary cikin majalisa na biliyan goma sha ɗaya da ɗigo uku wadda aka masa approval wanda wannan kuɗi ne fa da ya kashe su wadda basa cikin bajet kuma a doka duk mutumin da yake shugabanci aka ce ga kuɗi a ƙasar nan tana ƙasa baka yi implementing bajet ba ya kamata a tsige ka ya tsige ne saboda an fi ƙarfin mu shi ma tsohon dan majalisar dattawa daga jihar katsina ahmad babba kaita ya tofa albarkacin bakinsa kan matakin da majalisun biyu suka ɗauka inda ya ce lalle sun tabbata 'yan an shata to gaskiya wannan abun tashin hankali ne yadda majalisa take rinta ido ta wannan gwamnatin da shugaba asuwaju su ta ɗauka ma 'yan najeriya bashi bashin da baka cewa ga inda yake in ma an ji ƙamshin shi to yana Legas amma duk sauran ƙasan nan ba tsaro ba noma ba komi saboda haka wannan abun tashin hankali ne kuma abun a duba babban bakin cikinmu mu shine yadda ake amfani da 'yan majalisa ake ciwo waɗannan basussuka wannan gwamnatin ta ciwo bashin da duk shugabannin ƙasar da suka wuce ba su ciwo shi ba kuma yanzu gashi sun ƙara neman dala biliyan shida to mi za a yi da ita kuma ma da ya kai masu ya gaya masu abubuwan da yake so ya yi da da kuɗin koko gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wannan abun tashin hankali ne ne ga ɗan Najeriya. Akwai lokacin da aka ce kiyasi cewa duk lokacin da aka ciwo irin waɗannan sukan ɗan Najeriya ko ɗan Najeriya za ba da wurin dubu sittin da wani abu. To yanzu musamman abin da ake kuma ba ka ganin kuɗin nan ba inda abin da yake faruwa cikin kasai. Wai ba wannan gwamnatin ba ce ba ta kasa funding ɗin project na ministry ministry kwanan nan duk ministry ɗin da suka zo ba inda suka samu kashi ashirin zuwa talatin na waje kasayin da aka yi tun sadda gwamnatin ta shigo shine yanzu kuma za a kara an so triliyan tara ya zama triliyan sittin da takwas to wai ina amfani yan majalisar mu kuma me ake nihi a kasar nan ne za ta kai ga lokacin da ba mu iya ban ba su sukan nan in su shugabannin bangaren zartaswa ba su da tunani to su ma yan majalisar sun zama yan an shata gaskiya wannan abun abun tashin hankali ne ba kama in kai la'akari da irin irin yanayi da ƙasar take ciki kamar yadda na ce ba tsaro ba tattalin arziki ya lalace naira ta zama shara ga abubuwa nan da yawa Allah shi kiyaye. Amma ga ɗaya cikin jigajigan 'yan majalisar dattawa kuma tsohon shugaban masu rinjaye Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce majalisa ta ɗauki matakin ba da dama a ciwo bashi tare da amincewa da ƙarin da aka yi a kasafin kuɗin domin a samar wa 'yan ƙasa ababen more rayuwa ne. to abin da ya faru shine bayan shi shugaban ƙasa ya kawo a kasafin kuɗi na farko sai zamanto akan wajen triliyan 58 to daga baya sai wasu lalurori suka shigo don saboda rashin kudin shiga ya kawo matsala ta kasa aiwatar da tsarin kasafin kudin 2025 saboda haka waɗannan lalurorin abinda ba a yi ba shine ya gamanto cewa ya je hidda waɗannan abubuwan ya ce to in ana son waɗannan abubuwan inda aka fito ba a yi ba to ya kamata a ƙara shi ne ya ƙara ya zama to daga 68 yanzu trillion 68 to wannan ƙarin da aka samu shine abubuwan da aka rasa ba manya-manyan ayyukan da ba a samu aka yi ba kasafin kuɗin 2025 to shine ya ɗauko waɗannan aka haɗa akan waɗannan don akwai wasu ayyuka da yawa waɗanda an riga an yi su amma ba a biya ba in kana la'akari da cewa akwai 'yan kwangilin da suka yi ayyuka suna tsaya har ministry of finance da national assembly suna ta zanga-zanga domin a biya su su to waɗannan ƙarin da aka yi shine aka kawo shi a cikin budget din 2026 domin a sami waɗannan ayyukan da aka zo haka gama a biya su A wannan kasafi na shekara 2026, Majalisa ta amince da canjin Naira 1,400 matsayin dalar Amurka ɗaya. Sannan kasafin ya kamata ya fara ne daga ranar 1 ga watan Afrilu maimakon aniyar su na mayar da kasafin daga watan Janairu zuwa Disamba. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai makon gobe za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Madina Dauda ce ke sallama da mai sauraro, mu wuni lafiya. ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. a ci gaba da fafatawa da ake yi a gasar zakarun kungiyoyin nahiyar kasashen turai yofa champions league a matakin wasan dab da na kusa da na karshe a je an fafata a wayansu wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta sporting cp da kwallo ɗaya mai ban haushi a gidanta ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ba ta da daɗi ba domin a jiya kungiyar kwallon kafa ta baya munich ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da a yau za a ci gaba da fafatawa a sauran wasannin na gasar zakarun na kungiyoyin nahiyar kasashen turai a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final inda kungiyar kwallon kafa ta farisan jama za su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da misalin karfe a gugun nigeria Niger Kamaru da kasar Chad ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ke can kasar Spain za su fafata ne a babban wasa tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid suma da misalin karfe a gugun nigeria Niger Kamaru da kasar Chad a gasar kasa da zakarun nahiyar turai kuwa shi ma a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final kungiyar kwallon kafa ta sporting braga ne da su bar jagumi tare da kungiyar kwallon kafa ta real batis wanda za a yi shi shi kuma da misalin karfe shida a saura kwata agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi to daga nan kuma za mu leka tarayyar najeriya shi ma a bangaren wasan kwallon kafa inda tuni yan wasa da jami'an kungiyar mata na yan kasar shekara ashirin na tawagar najeriya falcon sun koma sansanin da ke babban birnin tarayya abuja a hukumance yayin da shirye-shiryen zagaye na ƙarshe na wasannin share fagen shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da fifa na mata na 'yan kasar shekara ashirin ta karo wasu daga cikin 'yan wasan da aka gayyata sun isa filin sansanin ne tun a ranar litinin shida ga watan afrilun 2026 yayin da aka fara atisaye a ranar talata bakwai ga watan afrilun 2026 Turga fagen wasan kwallon kafa kuwa za mu leka ɓangaren gasar tennis inda Janik Sina da kuma Carlos Alcaraz sun ci gaba da fafatawa don samun matsayi na ɗaya a duniyar tennis yayin da suka fara a kakar wasa ta kasa da kasa tare da samun nasarori a zagaye na biyu a gasar Monte Carlo Master. Sina ya ɗauki mintuna 65 kacal don kammala nasara da ya samu akan ɗan Faransa Ugo Homa da ci 6 da 3 da kuma shida da babu. Bala GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed. da kuma Yusuf Mustapha Batsari wanda ya haɗa mana shirin da sauran abokan aikinmu ne ce ta sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.